من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته لا يوم الدين bayan haka ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa ya ƙara tara mu a wannan masallaci namu na Sheikh Jibril Umar Jibril rahmatullah wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan fage cikin garin Kano a yau ranar juma'a sha hudu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a wannan karatu namu na goma sha uku a wannan wata mai girma na ramadan idan ban manta ba muna cikin suratul anbiya jiya mun tsaya akan aya ta saba'in daidai yau kuma da izinin allah za mu tashi akan aya ta saba'in da ɗaya inda ubangiji maɗaukacin sarki yake cewa Thank you.

وجعلنا صالحين وجعلناهم وأوحينا إِلَيْهِ وأوحينا hanab akwai wani mai hanasi ya yi fakin nan baddala na ka je ya ɗauke ubangiji maɗaukacin sarki ya ce wa najjainahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin wa ku muka tserar da shi wato annabi ibrahim wa lutan da ɗan ɗan uwansa annabi lutu ilal arzin ardi allati barakna fiha zuwa ƙasar da muka albarkace ta muka sa albarka a cikinta lil alamin ga talakawa ga talikai ga baki ɗaya mutane wa wahabna lahu muka mishi kyauta muka bashi shi annabi ibrahim kenan ishaqa annabi ishaq wa yaquba nafila muka tsara mar da jikansa annabi yaqub wa kullan dukkaninsu ja'alna salihin mun sanya su suna cikin managartar bayi wa ja'alnahum a'immatan muka sanya su suka zama jagorori ya haduna bi amrina wanda suna shiryarwa da umarninmu wa auhaina ilaihim muka yi wahayi zuwa gare su fi'ilal khairat da aikata alkhairi wa iqamas salati da tsayar da sallah wa ita azzaka da bayar da zakka wa kanu lana abidi lalle sun kasance masu bauta ne a gare mu Allah madaukakin sarki anan ya ba mu labari a baya bayan ya kubutar da annabi Ibrahim ya amintar da shi daga wutar da aka mutanensa suka jefa shi kuma ya fitar da shi daga cikinsu ya tafi ya yi hijira zuwa ƙasar sham wanda ita ce ƙasa wadda take mai tsarki mai albarka wanda yanzu yankin falasɗin da siriya da saina shi yake cikinta to allah maɗaukacin sarki sai ce wa najjaynahu muka tserar da shi shi annabi ibrahim daga wannan wutar da suka jefa shi wa lutan da kuma annabi ya gabata cewa annabi lut ibn akhi harun dan uwan dan dan uwan annabi harun domin sunan salut bin haran ibn azar don haka yana daga cikin wanda suka yi imani da shi kuma ya yi hijira zuwa ƙasar sham ya shiga wannan garin na sadum wanda ya zauna allah ya mushi wahayi yake yi musu wa'azi to a nan allah sai hakaito mana cewa ya tserar da annabi ibrahim da annabi lutu wato ɗan ɗan uwansa zuwa ƙasar da Allah ya mata albarka Allah ya albarkace ta ga talikai ga baki ɗaya kamar yadda malaman tafsiri suka ce wannan ana nufin ƙasar sham kenan wanda da suna iraki ku to Allah madaukakin sarki sai ya umarce su suka yi hijira zuwa sham Allah ya ambaci ƙasar sham da cewa mubaraka saboda yawan dausayinta da kuma yawan kayan itatuwanta yanzu haka duk wani su inabi da tifa da abubuwa na yankin ya fi kowanne yawa sun fi kowa yawan kayan marmari da kuma koguna da suke gudana a tsakaninsu kuma ya ambace ta ƙasar sham da cewa ƙasa ce mai albarka saboda yawanci nan ne maɓuɓɓugan annabawa da yawa daga cikin annabawa a nan allah ya tayar da su domin duk annabawa banu isra'il 'yan sham ne domin shi aflul baraka yana nufin tabbatar da alkhairi domin an same shi da barakal ba'ir idan aka samu raƙumi ya kwanta ya lizinci wajen ana ta shan nonon shi ana ta menene sai a ce yana da albarka ya kawo albarka wasu kuma malamai suka ce arzul muqaddasa mubaraka shine makka ko kuma suka ce baitul maqdis amma magana shaf ya fi ƙarfi shine mafi yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi domin a cikinta ne Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa wanda suke masu yawan gaske a cikin sham Allah madaukakin sarki ya tserar da su ya ce ya tserar da su da su da annabi zuwa wannan kasar sai ce wa wahabna lahu sai muka mishi ta goma shi wato muka ba shi kyauta na ishaq da annabi ishaq lahu din nan yana komawa ga annabi ibrahim wa yaquba da kuma muka mai annabi yaqub na filatan ya zama ziyada ƙari malamai suka yi magana waɗansu aƙwa wa mujahid suka ce aqiya muka ba shi kyautar annabi yaqub wasu kuma daga wa ibn abbas da qatada suka tafi akan nafila ai waladul walad dan da jika shine nafila domin ana nufin annabi yaqub dan ishaq ne to da aka ce muka ƙara mas da yaqub domin shin addu'an annabi ibrahim abin da yace rabbi habli min salihin ya Allah ka bani ɗa daga cikin salihan bayi to sai aka bashi annabi ishaq sai kuma aka ƙara shi kansa annabi ishaq ɗin ya haifi wani annabi annabi yaqub da sauran annabawa shi yasa a wani waje Allah ya ce fa basharna hadi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub muka mata bishara za ta haifi annabi ishaq kai bayan annabi ishaq ɗin ma shi annabi Isa zai haifi annabi yaqub kaga kenan alan wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila ai fa a'tahu Allah ishaqa sai Allah ya ba annabi Ibrahim annabi ishaqa wa zadahu yaquba nafilatan sai ƙara mashi da annabi yaqub ya zama nafila wata ƙari a matsayinsa na jika sai Allah ya ce wa kullan dukkaninsu ai duka su hudu din tunda a nan an ce wa najjaynahu alhu damir ya'udu ila ibrahim kaga an samu annabi ibrahim wa lutan an samu annabi lut wa wahabna lahu ishaqa an samu annabi ishaq wa yaqub da annabi yaquba nafila to wa kullan dukkan su su hudu din nan mun sanya su ja'alna salihina ai mun sanya su ga baki ɗayansu sun zama ma'abuta alkhairi da nagarta suna cikin salihan bayi ibrahim da annabi da ishaq wa yaqub dukkansu Allah madaukakin sarki ya sanya su ayyukan da za su yi nagari ne ta hanyar da'ar Allah da barin saɓansa. wasu kuma malamai suka ce wa kulla wa kullan ja'alna salihin as-salihin bis-salah dinnan annubuwa dukkan su mun ba su annabta kuma duk ai abu ɗaya ne da gaske dukkan su su hudu din nan annabawa ne mursalai sannan kuma dukkan su nagartattun bayi ne duk abin da ka fassara din da salihin din zai ɗauka annabawa ne mursalai kuma babu daman wani annabi face yana cikin nagartattu da zaɓaɓɓun bayi shi yasa Allah ya zaɓe shi ya annabtar da shi ya kuma aiko shi sai Allah ya ce wa ja'alnahum a'immatan muka sanya su suka zama shugabanni yahduna bi amrina suna shiryarwa da umarninmu ai muka sanya su suka zama rubasa wanda suke zama abun koyi na alkhairi da aikin da'a ai bi amrina bi amrina lahum bi zalik da umarninmu da muka yi musu na wahayi dangane da abin da muka saukar da su na wahayi kaga anan Allah madaukakin sarki sai ce wa ja'alnahum a'imma sun zama shugabanni waɗanda suke jagorori wanda za a yi koyi da su wanda suke kira zuwa shiriyar Allah da izinin Allah shi yasa aka ce ubangiji maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ka duba akwai wa'anda waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina a wani waje sai ce lamma sabaru wa kanu bi ayatina muqinina muka sanya su suka zama jagorori shugabanni wanda suke bi umarni da umarninmu yayin da suka yi haƙuri kuma suna da ini ashe akwai shugabanni ababen koyi shiryayyu wanda Allah ya ɗora su akan manhaji na gaskiya akwai kuma waje allahum a'immatan ya da'una ilan nar su kuma su fir'auna da irin wannan shugabanni kangararru lalatattun shugabanni sai Allah ya ce sai muka janya sanya su suka zama jagorori amma ni suna kira zuwa wuta ashe akwai shugabanni na alkhairi ababen koyi masu kira zuwa ga Allah da addinin Allah da nagarta akwai kuma shaidanu kangararru wanda suke kiran mutane zuwa wuta to anan sai Allah ya ambaci annabawansa cewa suna shiryarwa zuwa alkhairi sai ce wa auhaina ilaihi muka yi musu wahayi muka yi wahayi zuwa gare su dukkan su su hudun fi'ilal khairati na aikata alkhairi suke aikata alkhairi wa iqamat salati da kuma tsayar da sallah wa ita zaka da bayar da zakka wannan da aka ce fi'ilal alkhairat ai aqaful khas ne alal am domin da aka ce fi'ilal khairat wannan komi ya shiga ciki mun wahayi izuwansu su aikata ayyukan alkhairi da sallah da zakka da komai sun shiga ciki amma sai aka ce wa iqamar sala shine malam yace aqful khas alal am bayan an ambaci abin da yake na gabaki daya kuma sai aka ambaci suke babbun abubuwa a cikin su domin ya nuna mahimmancin su da aka ce mun musu wahayi zuwa aikata alkhairi in aka tsaya a nan duk wani alkhairi ya shiga sallah ta shiga azumi ya shiga sadaka ta shiga komai ya shiga sai aka ce kuma da tsayar da sallah da bayar da zakka wato bayan an ambace su a kudin goro za su shiga gabaki ɗaya cikin zancen sai kuma aka tsame su aka fito da su don a nuna mahimmancin su da kula da su sai Allah ya ce wa kanu lana abidin lalle su sun kasance gare mu fa'ilina lima ya amuruna nasa bihi suna aikata abinda suka umarci mutane da shi wato bayan suna umartar an yi wahayi su umarci mutane da abubuwan alkhairi da sallah da azumi to su ma kuma suna aikata wannan alkhairi din da wannan duk abubuwan da suke so aikatawa wato annabawan Allah da mursalai ga baki ɗayansu da bayan Allah na gari duk abin da suke yin wa'azi da shi suke umarta suke karantarwa to su suke fara ɗabbaƙa shi su suke fara aikatawa su ne abin koyi akan duk abin da aka aiko su da haka babban abin da yake ga mai wa'azi ko mai shiryarwa to zaman to yana aiki da abin da yake karantarwa yake shiryar da mutane domin haka zaɓaɓɓun bayan Allah suke sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa ونجيناه ونجيناه من القرية التي كانت تحمل الخبائث إنهم كانوا قوم وأدخلناه في رحمتنا Allah maɗaukakin sarki ya ce wa lutsan haka kuma annabu lut atainahu hukuman hakika mun ba shi annabta wa ilman da ilimi wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu al muka tsirar da shi ga mutanen alƙaryan nan waɗanda suka kasance suna aikata mummunan aiki innahum kanu qauma sau'in lalle su sun kasance lalatattun mutane ne na banza fasikina kuma fasikai ne masu fita daga ɗa'ar Allah wa adkhalnahu fi rahmatina sai muka shigar da shi annabi lutu cikin rahmar mu innahu min salihin lalle shi ya kasance daga cikin nagartattun bayi sai Allah madaukakin sarki bayan ambatan annabi Ibrahim sai fi da ambatan annabi Lut kamar yadda muka faɗa shine Lut bin Haran bin Aza wanda yake dan uwa ne na dan dan uwan annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa shi ma ya yi imani da annabi ibrahim kuma ya bi shi har ya yi hijira tare da annabi ibrahim kamar yadda allah maɗaukacin sarki a wani waje ya ce fa'amana lahu lut annabi lutsu ya yi imani da shi wato annabi ibrahim wa qala inni muhajirun ila rabbi ce ni zan yi hijira zuwa ubangijina fa'atahu allah hukuman wa ilma Allah ya ba shi hukunci da ilimi kamar anan yana cewa walutan ai wadkur katina isar annabulu ataina hukum ya ba shi hukunci shine wasu malamai suka ce ai annubuwa ya ba shi annabta wal ilm al ma'rifa bi amri din ya ba shi kuma sanin al'amarin addini wakila wasu kuma malaman tafsiri suka ce atainahu al-hukma mun ba shi hukunci huwa faslul khusumat bil haqqi raba husuma rigima a tsakanin mutane da gaskiya wakila atainahu al-hukmu huwa al-fahm mun ba shi fahimta to dai Allah madaukakin sarki anan mafi ingancin magana ya ba shi annabta kuma ya mushi wahayi ya sanya shi annabi ya aika shi zuwa wannan alƙaryar domin ya musu wa'azi suka saba mushi suka ƙaryata shi Allah madaukakin sarki ya halakar da su kamar yadda labarinsu mutanen annabi lut yake da yawa a cikin alkur'ani shi yasa anan sai yace wa jainahu min alqaryati allati kanat ta'malu al sai muka tseratar da shi daga wannan alƙarya waɗanda suka kasance suna aikata munanan ƙazantar aiki ai ta amalu khaba'i ai ya amalu ahlu hal khaba'i mutanen alƙaryar na sudum suna aikata mummunan aiki ko ƙazamin aiki kuma abinda suke aikata ɗin nan wanda Allah ya kira shi da khaba'i shine luwaɓa suna yin luwaɗi wato namiji ya sadu da namiji dan uwansa ko abdura ko kuma wahas shine suna yin a wajensu kowa ya rinka yin abun burgewa ne in suka taru a majalisarsu shine kowa ya rinka yin rihi shine dorab wato abun burgewa ne in ɗaya karkace ya buga sai kuma ɗaya a ce to wa zai fi shi sai wani ya karkace shi ma sai ya buga ta to wannan suna competition wajen yin rihi wajen yin tuta, wa hasful hasa sannan kuma suna jifa da ɗan maɓallin duwatsu suna jifa da shi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɗaya ƴar ɓalli ɓalli ɓalli yadda suke ɓalla duwar ƙananan duwar wasu wanda ya hana manzala sallallahu alaihi wasallam ya yin haka to shine suke aikatawa Allah madaukakin sarki sai faɗi dalilin da suka zama ahalul khaba'i suka zama masu aikata wannan ƙazanta ɗin ya ce innahum lalle su kanu sun suka sance ƙauma sau'in mutanen banza ne fasikina kharijina an fa'atillah suna fita daga da'ar Allah su kasance abin da suke yi na luwaɗi da wannan rihi a tsakaninsu har suna birgewa da shi da kuma wannan jifa da suke da duwar wasu to waɗannan da ayyuka munana sai suka zamanto duk fita ne daga cikin umarnin ubangiji maɗaukakin sarki sai Allah ya ce wa adkhalnahu fi rahmatina bi inja'ina iyahu min alqawmil mazkurin sai muka shigar da su mu shigar da shi annabi nuhu cikin rahamanmu ta yadda muka tserar da shi da mutanen can na banza da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa fi rahmatina a cikin rahamanmu wasu ka ce fi rahmatina aikin nubuwa a cikin annabcin ko a cikin musulunci ko a cikin aljanna sai Allah ya ce innahu lalle shi min salihin ya kasance daga cikin nagartattun bayi wato shi annabi lut ya kasance cikin nagartattu ko ya kasance cikin annabawa kamar yadda muka faɗa dangane da malaman tafsiri yadda suka fassara as-salah min as-salihin Allah sarki ya hakaito mana kaga anan bayan ya gama da annabi Ibrahim sai faɗa mana annabi Lut da kuma irin mummunan aikin da suke yi na luwaɗi wanda mummunan aikin luwaɗi Allah ya kira shi da khaba'is ƙazanta sannan kuma ya tabbatar shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce duk ƙasar da zaman to ana aikata luwaɗi luwaɗi ya shahara to ƙasar nan sai an same ta da kashe-kashe da fashi da makamai makami da ta'addanci da yawa daga cikin malaman tafsiri a duk da haka suka faɗa duk ƙasar da ya zamanto luwaɗi ya yi kata-kata a cikinta to kisan kai da ta'addanci da fashi da kwace wannan sai ya zamanto abu ne mai sauƙi a wannan ƙasar wato ya shahara kamar yadda yanzu muka tsinci ƙasanmu a ciki na kisan kai da fitinu da menene saboda menene luwaɗi ya zama kusan ruwan dare har ana ganin ma ba laifi ba ne ba a ce wani ɗan luwaɗi ne ba kaga wannan babban musiba ne Allah ya kare mu ya kare ƙasanmu ya shiri masu sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da labarin annabi nuhu فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم Allah maɗaukakin sarki ya ce wa nuhan ka tuna annabi nuhu kuma shi ma nuhu Allah maɗaukakin sarki ya ce iznada min qablu ya kira ubangijinsa kafin annabi ibrahim da annabi yaqub da annabi ishaq da annabi nuhu kafin su ma fastajabna lahu sai muka amsa mushi kiransa fanajjainahu sai muka tserar da shi wa ahlahu da ahalinsa mutanen da suka yi imani da shi min al azim daga wannan babban bakin cikin da suke tare da shi wa nasarnahu min al-qawmi allazina kazzabu bi ayatina muka taimake shi dangane da mutanen da suka ƙaryata ayoyinmu innahum kanu qauma sau'in lalle su sun kasance mutanen banza ne fa aghraqnahum ajma'in sai muka nitsar da su muka halakar da su da baki ɗayansu a nan allah maɗaukakin sarki bayan ya ba mu labarin annabi ibrahim da annabi yaqub da annabi ishaq da annabi lut sai gangaro kuma yana ba mu labarin farkon mursalai da aka aiko a ban ƙasa manzanni na farko manzo na farko shine annabi nuh ya ba mu labarin yadda ya amsa addu'arsa da ya kira shi yayin da mutanensa suka karyata shi Allah ya ba mu labari a wani fada'a rabbahu anni maghlubun fantasu fada'a rabbahu sai ya kira ubangijinsa ya ce anni maghlubun lalle ni an yi rinjaye a kaina fantasu ya Allah ka taimake ni a wani waje wa qala nuhu rabbi nuhun rabbi la tazar alar abdi min na dayyara annabi nuhu ya ce ya ubangiji kada ka bar aban ƙasa gidan wani kafiri ko ɗaya iskansa ka rugurguza su ya Allah innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara lalle idan ka bar su za su batar da bayinka ko ba za su haihu ba face sun haifi kafiri kuma wanda yake fajiri dangane wannan addu'o'in da annabi nuhu ya yi sai allah anan ya ce iznada min qablu yayin da ya kira mu ya roƙe mu min qabl kafin nan a min qabli ha'ula'il anbiya'il madhkurin kafin waɗannan annabawan da muka ambata a baya annabi ibrahim annabi ishaq annabi yaqub annabi lut tun kafin su domin sanda aka fara yin era ta annabi nuhu sannan aka yi zamanin su shi yasa Allah ya ba mu labari min qabl sai ce fastajabna lahu ai fastajabna du'a'ahu sai muka amsa addu'arsa fanajjainahu wa ahla sai muka tseratar da shi wa ahlahu da kuma ahalinsa ai allazina amanu bihi wa'anda suka yi imani da shi shine ahalinsa kamar yadda yace wa ahalaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil Allah ce sai ya halakar da su illa man sabaqa alaihi alqawlu sai dai wanda magana ta rigaya a kansu cewa za mu tserar da ahalinka wa man amana da wanda suka yi imani muka tserar da ahalinsa ko kuma sai dai waɗanda muka yi magana a kansu ɗansa ɗin nan ya ce ya bunayya kab ma'ana wala kun ma'alin ya ce ya kai ɗan ɗana zo ka hau cikin jirgin ruwa tare da ni kada ka kasance tare da kafirai ala sa'awi ila jabalin ya asimuni min al-ma' sai ce a ni ba zan hau ba saboda da ya imani ba zan tafi wajen wancan in fake a wancan katon dutse shi zai kare ni daga ruwa annabi nuhu ya ce la asumal yawma illa man rahim ai ba wanda zai za a kare a yau sai wanda Allah ya ga dama su ne kuma ya tara su wanda ya yi musu rahama ya dora su cikin wannan jirgin ruwan su kaɗai ne kararru amma duk wanda bai hau ba halakakke ne to sai Allah ya nan ya ce muna ya tserar da shi da ahalinsa ahalinsa banda ɗansa ɗin nan da ya kangare mushi da kuma waɗanda suka yi imani tare da shi min al azim daga wannan tsananin bakin ciki din ne tsananin bakin ciki shine tsananin ƙaryata shi da suka yi da cutar da shi da suka yi wanda sadda ya shekara dubu ba hamsin yana kiransu zuwa ga Allah kowane uslubi na da'awa da kowane hanya da kowane tsari da za a bi a kira sadda ya bi ne da auku ƙauni lailan wani hara dare da rana bai keɓe ba ya yi a bayyane ya yi a koyi ya bi gida-gida ya bi mutane a kasuwanninsu ya fi mutane a gonarsu ya yi raɗa ya tara ya yi wa'azin a tara mutane ya yi na ɗaiɗai ya yi na gida-gida kowane irin usulubi na da'awa annabi nuhu ya yi amma ba su yi imani da shi ba hasali ma sai cutar da shi da ƙaryata shi da mushi dariya da mushi ba'a suna yin wasiya a junansu ƙarni bayan ƙarni inda shekara dubu ya yi wa'annan mutanen in suka zo su yi wa wasiya ga wani nan mun bar muku kada ku sake ku yi imani da shi iyaye suwa 'ya'ya jikoki jikoki suwa wa tattaka kunne sai Allah ya ce wa kullan ja'alna min as-salihin ai dukkan su yace kai wa nasarnahu min alqaumi allazina kazzabu bi ayatina muka taimake shi ai nasarnahu nasaran muka bashi taimako wanda muka biye da shi da yin intiƙami da ramuwa daga cikin mutanen can da muka ambata allazina kazzabu bi ayatina wanda suka ƙaryata ayoyinmu su muka ba su ai wa najjaynahu wa khallasnahu muntasiran min alqawmi muka kubutar da shi muka taimake shi daga cikin mutanen allazina kazzabu bi ayatina wanda suka ƙaryata ayoyinmu innahum kanu qauma sau'in ai dukkan su daman sun kasance mutane ne lalatattu na banza fa aghraqnahum ajma'in ai ahlakahumullahu bi amma Allah ya halakar da su gabaki ɗayan su a dunkule walam yabqa ala wajhi al-ard minhum ahad bai bar wani mutum ɗai ba mai irin aƙidarsu da tunaninsu da kafircinsu a ban ƙasa kamar yadda annabin Allah ya yi addu'a rabbi la tazar alal ardi min alkafiri na dayyara to haka babu wani kafiri da Allah madaukakin sarki ya bari a ban kasa ya zama to gabaki ɗaya duniya abin da ya rage ko menene da ka sani duk duniyar da ka gani abin da ya rage a duniya kawai wanda suke cikin jirgin ruwan nan domin an umarci annabi nuhu komai da ka sani na duniya ya ɗauki namiji da mace zakara da kaza rago da tinkiya ɗan akuya da akuya sa da sa gabaki ɗaya min kulli ne ya ɗauka ya shiga da su to wannan da suka yi saura cikin wannan jirgin ruwan da ya sassaƙa baki ɗaya abin da ya rage a duniya duk abin da sadda ya ƙone daga ya halaka ya mutu waɗannan wanda suka yi saura na dabbobin da mutanen ƙasansu ne kuma ya zo mana duniya yanzu wato duk abin da ka gani a duniya ƙasan abin da ya rage ne na waɗancan mutanen amma duk wanda ba waɗannan mutanen ba sun tafi Allah yana da iko a kowane lokaci ya yi haka sai dai ya ɗaga mutane kafa a ta shaɗanci wani ya rinka ganin kamar ubangiji maɗaukakin sarki ba zai kama shi ba duk waɗannan abubuwan da ake faɗa mana gabaki ɗaya al'umma suna aikatawa kuma Allah duk yana ba mu labarin irin wannan aiki na annaba da gwagwarmaya da suka yi mutanensu ya kawo dalilin halakar da al'ummarsu amma mu saboda daraja da addu'ar manzo sallallahu alaihi wa sallam an kyale mu muna aikata ayyukan duk da waɗancan aka yi gwagwarmaya da su duk wani annabi da Allah ya aiko tun daga kan annabi Nuhu din har zuwa kan annabi Isa duk abin da mutanen annabawan da mursalan suka yi gwagwarmaya suka yi jayayya suka yi faɗi tashi a kan shi wannan al'umma suna aikatawa bal ba ma kafiran al'umma ba musulman da suka ce sun yi imani wannan shine babban abin tashin hankali ba ma kafiran al'umman mu ba na yanzu dai laisa hunaka zambun ba da kufri in muna maganar laifi babu wani laifi bayan kafirci shi kafiri ban mu ce mai yayi zina shi kafiri ban mu ce mai ya ci riba shi kafiri ban mu ce yayi luwaɗi shi kafiri ban mu ce ya kashe kai domin abin da ya ji ya fi wannan kafircinsa duk ya fi waɗannan wanda ya zama kafiri dan yayi wani abu ba wani abu ne ba domin asalinsa kafiri ne dan ya zama dan sai da safarar kwaya dan koken dan sai da wiwi ya zama maciyin riba ya zama azzalimi barawan kudin gwamnati in dai kafiri ne shi dan yayi wani abu in yayi wani abin kirki ne shine ma za a ce kai co duk da yake kafiri ne kun ga ya kamanta adalci amma dan yayi barna laisa hunaka zambun ba'da al-kufri babu wani zunubi yu'taraf da za ma a yi shelan tashi bayan kafirci to amma duk waɗannan ababen da waɗannan abubuwan da muke faɗa na wannan annabawan al'ummar da take ta yi imani ita take aikatawa al'ummar da take ta bi manzo sallallahu alaihi wasallam in annabi shu'aib ya yi rigima masu tauye awo da danne mudu da duk wani albus na kasuwanci yau gashi nan kace kace cikin al'umma duk abin da ake ciki gashi nan annabulu yan luwaɗi ya sa a hakalar da su yau ga yan luwaɗi nan baje-baje a cikin al'umma saboda ba a tsayar da hukunci kowane irin ababe Allah ka kare sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ɗauko wasu kuma samfir samfir na annabawan sai ya ce نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين نعم وبنجي مدوكاكين سنتي يتي وداود وسليمان كما كا أنبتا مسا النبي داود da annabi Sulaiman iz yahkumani fil harfi yayin da suka yi hukunci su biyu dangane da sha'anin gonan nan iz na fashar fihe zana mulkauni. yayin da tumakai ko awakai ko dabbobin waɗansu mutane suka afka cikin na su da daddare wa kunna li hukumihim shahidin lalle mu mun kasance dangane da hukuncinsu da suka yi muna sane da abin da suka yi hukunci a kai fafahamnaha Sulaiman sai muka ganar muka fahimtar da annabi Suleiman wa kullan duka annabi Sulaiman da annabi Dawuda din ataina hukuman wa ilma mun ba su annabci mun ba su ilimi wa sakharna ma a Dawudal jibala mun horewa tare da annabi Dawud aljibala duwar wasu yusabbihina suna yin tasbihi wa tsaira da tsuntsaye wa kunna sa'ilin lalle mu ne muka kasance muka aikata haka a nan allah maɗaukakin sarki yana ba mu labari dangane da shari'a da annabi dawud da annabi suleiman suka yi a kan wani mutum mai gona wanda take ta inabi da daddare sai wani makiyaya suka koro dabbobinsu sai suka shiga bayan inabinsa ya nuna ya yi suka ɓata suka yi kace-kace da gonan nan sai Allah ya fara ba mu labarin annabi Dawud da ɗansa Suleiman da wannan hukuncin da yadda suka yi hukunci akan makiyaya da manoma sai ce wa Dawud ai ma'aquf ala kuma sai wa din nan wa wa ce da Dawudu bayan yayi labarin annabi nu wa Sulaiman shi kuma annabi Sulaiman ma'aquf ne a kan annabi iziya kuma ne yayin da suka yi hukunci kamar aiwar kurhuma waqtu waqtu hukumihima ka lokacin da suka yi hukunci domin iz din nan muta'allaqun bima amila fi dawo sai zamanto cewa ka yayin da suka yi hukunci akan abin da suka yi hukunci abin nufi a nan ka labarinsu da kuma hukuncin da suka yi fil harfi ai fi sha'anil harfi dangane da harkar gona din ila zar'an wannan shuka wa ila karman wasu suka ce dangane da wannan inabi din iz nafashat fihi ai tafarraqat wa tasharat fihi domin iz nafashat fihi yayin da suka watsu a cikin ta cikin gonar ganamul qaumi wannan dabbobin na waɗannan mutanen makiyaya domin an an bitaharik annafashu malamai suka ce an tantashir alganam billaili min ghairi ra'in Shi ne dabbobi su fita su watsi kiwo da daddare ba tare da mai kiwon su ba shine annafash iz nafashat fihi ghanamul qawmi wato kamar an faɗa halin da suka fita sun fita dabbobin da daddare ko ba tare da mai kiwo ba kuma suka dirkaki suka afkawa gonan inabin wani tanuna suka shiga Allah ya ce wa kunna li hukumihim shahidin ai mun kasance dangane da hukuncinsu shahidina muna sane mun shaida ai li hukumul hakimaini wannan hukuncin hakimi mai nina da suka yi hukunci to kaga an ce wa dauda wa sulaimana iz yahkumani duk wannan tasniya ake ko dauda da sulaimana yayin da suka yi hukunci su biyu sai aka ce wa kunna li hukumihim dangane da hukuncin su sai kuma aka tashi da damirin na tasniya na ababe guda biyu sai aka koma jam'i wanda daga uku yake fara sai suka ce ai su masu hukuncin da wanda aka yi wa hukuncin ake ne shi yasa aka ce wa kunna li hukumihim shahidina ai hadirina wasu malamai suka ce shahidina ai hadirina ko kuma alimina muna sane to sai Allah madaukakin sarki yace fa fahamna ha Sulaiman bai faɗi yadda annabi Dawud ya yi hukunci ba wanda hadisai da sun yi bayani amma sai ya ce sai muka fahimtar muka ganar da annabi Sulaiman wanda annabi Sulaiman ɗa ne ga annabi Dawud kuma a fada ake inda ake mulkin inda annabi Dawud yake mulki annabi Sulaiman yana zaune manoma da makiyaya suka shigo ƙara baba mursali annabi ya yi hukunci yana gama hukuncin annabi dawud ya ɗaga hannu annabi suleiman ya ɗaga hannu ya ce ni ina ganin da kaza aka yi hukuncin kamata ya zama kaza nan da nan kuma annabi dawud ya dawo ya ce wannan kuwa shi ne daidai sai Allah sai yana yabi hukuncin annabi suleiman ya ce fafa hamna ha suleiman dan me aka ce fafa muka fahimtar da shi li'annahu hukumul madi iz yahkumani aka ce a baya yayin da suka yi hukunci shi yasa nan hukuncin ha sai yazo da ma'anar muka fahimtar da shi haɗin din nan yaudu ila qadiyatil mafhuma min kalam qadiyar da muke magana da ita shi yasa aka damirin ta ha wacce ce wata qadiya ce muke magana da ita muke magana akan ta akan wata qadiya makiyaya sun tura dabbobinsu cikin gona sun cinye inabi shi yasa malaman tafsiri suka ce wasu mutane ne guda biyu suka shiga wajen annabi dawo tare da shi akwai ɗansa suleiman ɗaya daga cikinsu ma'abucin gona ne ɗaya kuma ma'abucin dabbobi ne sai mai gona ya ce wannan dabbobinsa sun kwace da daddare sun fada cikin gona ta ba su bar mun komai ba sun cinye dukkan inabi da kayan gona mai gona kuma mai dabbobi ya ce haka ne sun fita daga daddare faƙala sai annabi dawud ya ce laƙari ƙabar gana to hukunci da zan yi a auna a ga sai ya auna ya ga nawa ne kudin gonan kayan gonan sai aka auna wasu malamai suka ce sai ta je daidai da kudin dabbobin wasu suka ce sai ta zama kusa da kudin dabbobin sai annabi dawud ya ce to kai mai gona kwashe dabbobin gabaki daya kai kuma mai dabbobi tafi wannan hukuncin annabi dawud ya yi faƙalar suleiman a wa ghaira annabi suleiman sai shine sai yi magana a nan gudu ya ce shi ba za a yi wani hukunci ba a yi ghaira haza ya nabi Allah akwai hukuncin da ba wannan ba da ya kamata a kai ya kai annabin Allah annabi dawud sai juyo ma za ka ya ce ne sai annabi suleiman ya ce ni ina gani abin da ya kamata a yi shi ne dabbobi makiyaya su zo su shiga cikin gona su fara aikin gona su yi sabuwar shuka su yi kula da gona hatta nuna shi kuma mai gona ya kwashe dabbobi ya tafi gida ya zamansa da dabbobinsa ya rinka shan nonansu yana cin amfani da gashinsu da duk wani abu ya rinka ciyar da iyalansa yayin da aikin masu dabbobi ya kai suka cika aikinsu aikinsu ya kai matsayin yadda aka zo aka samu gonar shi sai su dawo sai dawo musu da dabbobinsu sai su kora su tafi shi ko mai gona sai ya shiga cikin gonarsa ta ɗan ƙarasa ya girbe ya samu amfanin gonarsa wa'annan kaga ba a bar su ba sun tafi domin yanzu in ka bar su suka tafi to a kaga matsala ne ko yanzu babu noma ba abin da za su ci ba dabbobi sai su zama yan fashin daji kamar yadda yanzu da yawa aka kwashe wa wasu dabbobi suka zama yan fashi tunda ba su da abin yi amma yanzu an ba su ko banza su zama manoma kuɗa da noma yanzu yadda suka yi shekara suna noma hattani na tai komai suka anshi dabbobin suka tafi goban an ce su saki dabbobin su yi wa manoma ɓarna ba za su saki ba to kada wannan shine fiqhun da Allah ya ce fa ha Sulaiman sai muka fahimtar da annabi Sulaiman wannan akwai kadiya mai karfi akan wannan dangane da me fiqhun yin haka wanda insha Allah gobe saboda lokaci in muka zo sai mu tashi saboda yana da buƙatar mu gane hukuncin shi da shari'ar mu kuma ta yanzu akan rigiman mai gona da dabbobi a shari'ar musulunci mai ta zo da shi sannan kuma mu gane shi wannan istihadin annabawa mai matsayinsa tunda annabi dawo annabi ne ya hukunci shi yasa Allah don kakka gane cewa kakka ɗauka cewa annabi dawo kamar da kai wanta hukuncin ce wa kullan na hukuman wa ilma Dukkansu mun ba su annabta da ilimi dan ma ka zo ka ce a ai hukuncin annabi Dawud bai yi ba eh in the sense Allah ne da kansa ya ce yayi kuma ya canza da na annabi Suleiman don wata hikima ta sa shi yasa sai mazo ya ce dukkan su mun ba su annabta mun ba su ilimi to kuma sai ya fara da annabi Dawud daga cikin darajar da Allah ya bashi yace wa sakharna ma Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin wanda ita ma insha Allah gobe za mu yi bayanin ta idan Allah madaukakin sarki ya sa muna raye abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ƙara fahimtar da mu alkur'ani ka ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa da abinda muke faɗa da abinda ake faɗa mana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ceto ƙasarmu daga cikin wani hayaniya da rashin tsaro ubangiji maɗaukacin sarki ka kare yan uwan mu a duk inda suke ka kare mu ka kare mutuncinmu da addinin mu a duk inda muke Allah ka kare garurukan musulmi ya Allah duk wanda suke hannun yan ta'adda Allah ka fitar da su salin amin waɗanda suke mana ta'addanci da sace mutane da fashi da ƙona garuruka da kashe al'umma ya Allah Allah ka shagaltar da su da kawunan su Allah ka ɗora musu abin da ya fi ƙarfinsu, su ya Allah ka ɗora musu abin da za su zai dame su fiye da yi wa mutane ta'addanci Allah ka kare mu Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka ba su ikon yi mana adalci Allah ka zaɓa mana mutanen kirki masu albarka masu alheri masu ƙaunanmu masu tausayinmu ya zal jalal wal ikram subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk